واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa ta'ala so ci sociya zandan do yin dando ci na baka ya karatun nan ba bako yan da su otla na wa ya yayi ya ji zuwar kiya ga da suratul araf ilo gawa mai su kuna jaci ne daji yi irin ji dana yi yana lanu su sana'an alayi wani huwa kama suna ala nafsi a ile gwamnatin ile la'ara ko katun dazan tuwo da ayayen wato shini dinni bi ma'ana ya zo bayan ta annabi salih alayhi salam a nama insha Allah karatun wani a ayan shi ne daidai inan nan ya ba Allah tabaraka wa ta'ala addu'a wui ba da je kamiya na su kwayi duka da yi lo bayani na cutu yi gaji ga fi amfani ya yi yi wa fi aljanna yana su kuta yi gani da son zuciye lawakun cuya ba kwanuwa shaitan yi zama wacce wani gaban wucin a zaba bayani ya yi bo mai jejiyar annabi salih alayhi salamu wani iji karatu ke lalle jama'in wiji ayyukan alamituma ita ce wannan ga kuta biyu aruntu annabi salih bai ci na kuta fi zana fi gagaye laliti ta wallawa anhum قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين mazumajata ga ya jama'a miji tumatuka da bayan yawon ya sako na coci lami gami layi yayin ya ayi wujina majigan baye amma ya nufi zane je wa gambana iwada na je ji gamba na bukala na ci bin nan nan za ba su kuta ci a yau to ile an tabbata da min hadisi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hadisi na abdullahi bin amr gobeina وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ya يقول حين خرجنا معه إلى الطائف gun wana nusra da sallam ga lokacin da cina biti ya bi annabi loji ne ga taifa na gan wana annabi fi ga gan wato annabi fi ga kwamarar na bi kabri a lobin taifa bi annabi ya ci bai da zaɓi kabarin da ci gan annabi ci fi ga gan haza kabru abiru rigar annabi ga kabari ya bi rigal gadana zane ya bu rigal na wawa bu ga yi babayin fakifu jiwa wato kabilan fakifu jo wa kana min samud ni samudawa ji don wa kana bi hadha haram kan haram haramin makon kanga lokaci na ji samudawa ji allakana so ya bugo samuda mini samuda ci budon amma daga na rami budon lokaci na ji jama'a yake yi wuja lakana zaba fi ji harami ba bugo fadu fi anu zaba da gwaya kiwu lugwa azaba lakan falamma haraja <coughs> lokacin nan ya daga harami oganci na asabatu unikmatu allati asabat qaumahu bi adhal makan azaba na cicin da jama'in jina azaba wajen fai bidiyar mutum da daidai ka sai taifo fa dufina fi a ce wuso da babu wa aitu zalika mine ne ya lama ya gaba gaba ga su ce wani annabu dufina ma'a gusu min zabin ade wala gindo ci dabo ya zinariya a tubi mana da eh, juzi inda ci kafa na ci zinariya na soke babu mina annabi ga in tun na tun anu a soptumu abe ke gaga ganye ga kun bana ta yi ga zinariya wace cewa فابتدر الناس فاستخرجوا منه gusna. gbogbo àti ti pápáyín àti wa gbalagiyan ṣùgbọ́n ó ti bí màá náà tí wá sí láàrin àwọn títí ya àdísìn náà tọ́nú náà adé fúsìkà ní ìyàgbó bẹ́yìn wẹ̀wú bayan sí hana na mai dé mini adisina náà ga ìgàgán adé zai kí mini samu dawa zai sọ kó lùgbà mú jẹ́ gala iza da bi hankali ne lamari su ko wani lajojo addini inda ya juya su wani lokacin dundu nikoli su ko shi ciwo a da jin damito a nabi nunga tutuna na wani matigiya kemlele ba nabi nuwo ke biji karatu ba nabi hudo ke biji karatu ba nabi salihu na iri katun ci gama ke dai ya ji na nunga ba su ko icace ti annabi lutu ko Allah wa tabaraka wa ta'ala ga yi ga wa lutan id qala qawmi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa lutan id qala qawmi atatuna al-fahisha ma sabaqakum بها من أحد من العالمين الله تبارك وتعالى إلى بارون ولوطا أنا بلوتكي دون نبي بتقدير نمني قبا كودي غغا kada arsalna na shiga ba coji nan ga ji takdiri ya amini babu ita ga arsalna lutan a ci ga ga ike ta na bi lututun takdiri ba ci na manya ke ya ci abu na ya takdiri ya amile wufkur annabi fata ma waje tuba ya annabi lutu ikwala da kawai mai lokacin da ga jama'in shi na a atatun alfahisha yadda ya jiya sai to alfasha ga ya be ya ga ya jin gaya ya be be yin annabi lutu annabi wacce kuma mina annabi jo mutu zamanin gani bi annabi ibrahim alayhi masalam wanda mai jiji bayani kudin ne annabi lotu yegi wato egi bagi yoyin yegi bagi annabi ibrahim so annabi ibrahim kikin giban danu giya annabi lutu ga mala su kuke ta yayi dan ni suratul ankabut wannan ga ai ga gafa mana lahu lutu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim annabi ibrahim ga kan ga su kun kaya tuitun ko da kaya baya foi jo tu da yura annabi luto kiniki baba bubu giyawo so su kwa annabi ibrahim tutu fe wuye fe annabi waye da bi annabi ibrahim kala su kuti ga fa amala lahu luto eh nga mala hadisi na bai hadisi ta zo a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani ya annabi ibrahim ga zaman yuyi ko bello masar gani be yimi mchami ku be yimi gato aga giwo gaga kiwo ya miyo gaga wai ya gimi e bona zan don do da luma no na jima ni na ngali mi bi wani ba mun ziga da sun ta ta zu amma yana da be junifi na ga da bi ibrahim ga kan gana le mu da bi ibrahim gani be yi ba ade ba be mi na jima ni bena katsa lokacin ta yi mani ji da birami so ya gogo annabi lutu ta zuwa na taciya milla ya annabi ibrahim su kuci ga tumututu fi jama'in sadumi injira na annabi ibrahim ji lo shan na gangan ga gaji da annabi lutu yau alayhi masala dabba gama gan fe kan ga yana ji tabbata na dabba ka ciwo kimna nabi ibrahim wato fe ka dabba na so so ko gama nabi lutu tutun zumana mutu nabi ibrahim mutu nabi lutu ta gbona amma man ji tabbata gan annabi lutu mutu ga ji annabi muji zuma annabi ibrahim buja annabi abiya annabi ibrahim ga ke tumutu tumuci ji annabi Eh, da ya annabi ibrahim annabi ibrahim idan rayu a ci tuntun su ci na tuci if ce ya ya to alfasha ga ya lo ba abun su kwa to alfasha bai mu'arrafa eh, eti bulu alali ene asali bayan kalma ne ya biyu ya wala taqrabu zina innahu kana fahishatan so kwa gaga zina tiya suratul isra wa innahu kana fahishatan wala bi kara. eto an fashan do chuyo amun ga gaga tiya aji bagi bagi na so kula bi muarrafa atatuna alfahisha ya bibe eto alfasha ga aga tarifu na so ko jawabu chubi be tinda kira kimin je tiya zina bwana nauyin mu ba laga ya bibbi na damini bagi bagi bagi jijiyan ba bagi na da ji fata ga yaga na yau wa biye bana mu biye da matuka na za. wa gaga wudde za a washawa biyan, sai bagi na yi cuna goma wudu yi zagi kawai zina wudu ji zina wudu sauki wudu a da zawa yi zagi wudu so wani awawa goyo man ji luna ga adezina ba gi bai zagi ba nun fa tukpata ti goma si bo tukpata na wude sauki sa aga agula sa ta gani be ajin bagi bagi ne ko ajin zagi zagi bagi bagi ce ada yu ga lut zagi zagi yi wuce ga sihak na make biye gan na bake da gboron na wani nau'in lutu ga mun tsoyo na manja jajuya ga mu gayi baki dabba ju fata masiba ji goyo ma saba ka biya na minuto ga gani mai jama'u ji matu ma saba ka biya mi a hadin min al'alami adda zane shi ya jama'a mi jidzo loyotu sakwado shi ne jo na galaman jiga tunna a tunna jalita ni bi adama bai jana Eh, adiza na kayan tuyin bagi bagi ilo na se jama'a na bilutu ja aga sauru aga ciwinjo aribe yi ne da wuce haje fitina da kimbo mana wuce fitina na aribe yi ne na laifi na ne ga ga gai da 24th century ne gai zamai na waye na agbe na ta ci zane je ke ji fari aga yi gagayen wa ga yi tagwatu ga zane shi ga moyo aga yi sayo na zaki amerika ji na waje fitina ya yi na biyu in za shi dana da za a ke mace ita za a je gwamnan shi yayin ya state ci ya america a ga saturn ga da lutu ba a da bukatar yin da lutu ga jin baki baki ga jin to zane ji suye farko yana ga jama'a na bi lutu yau a ga ba baki baki jin yana mada masiba yi laifi wani zaga laifi sai to zane shi gai bai jisun mummu batina mafi da kwamishin eh ngala so ko ga gai kabila da habila lokacin kabila wa habila nan annabi ga har da fu kiyamu zai do ga zamu ci wuna ga aga kwamishin ya fi kaya kabila na wa habila ya juna wani ake da ya zawo ne lawo ga sawo ngala yi didin yi jayo ngama la ya ji fe ku bidiya ga yi biya be bidiya wa ga yi didi sai da mini addini zai nawa gabe sauye ci jina za wuce da laifi wani ma sauye wa ciwi jina a ga kwafishin kawai eh? so bago annabi lutu ce ya tuba a tatun alfahisha ki da biye ya tafi ga yato alfahisha da jinna yau ma saba ka kun biya min ahadi min alalami ijo pata da zane shi yazo ji do jinna na yato kasa ne yajo abona lamarin da da jina da minutu da mawakin da su kuke ta ga wuciyayi da miniyan suratul hijira wani na minutu hajjun ga bayi gama kawala layi banati hunna ta ta'aru lakum fattakullah wala ta tukhzuni fi A ne eh? alaysa kuma rajinu rashid suratu suratu ko ko eh? layi banati giza gimi jidan bana abu da giza gi kuba wannan a haru na kuma galli yayin gan fatakun layan su na soko nci ga gani a gaba gizi gaya ya wazo kami gadi ya gaba gizi ya fe jan fitina na ya ga su nizi ya ti gami jo ma a laisa alaisa nukun rajin rashi za ta mini ya gwana wayana hajji zai ɓe mini ya gwana hajji zai da hankali mini ya gwana kyau ga abin إنكم لتأتون الرجال شهوة السماء بل أنتم قوم مسرفون وفي قاقين إنكم لا تأتون الرجال شاوة lalle ya fi zane biya baki da yin bi jibi shawo ne ga yake bayan su guda ya ci shawo min dunin nisa ke zagi ne su kuta halitta yayin bunci wanda lugwa kai bala antum qawmun musrifun ya jama'a ya ya gitu ya gitu kí jẹ máa ń jẹ gan wọn. wọ́n máa kẹ́lẹ́ jọ bàbá mi ìlà kọlu àkùdùn mi kọ́ mi ti jẹ máa ń jẹ jáde àwọn an kan ní sílẹ̀ àfihàn ìgbà akọ̀rẹ̀jú wọn. yan ya ti ya je yayi min kare tu yan ya ti ya je bu nan na so yin ta wani zashi a wani jigan a yali nan a ni yali na yi wani ilamila eh a gaza so kwaji ye tu so kwaji lo gugu anani ne ya ti ya gugu alaja ya yayi eh ale irin bayanin na nabi lutu feji ya gaggawa hawulayi banati kunna ta'ar lakum fatakullaha wa la tusuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid aga agwaga lakada alimta mana na fi banatika mai haƙƙi. wa gaibi ce ki zagi waje wato mai kewo ga gai da haƙƙi da shawa da gai zagi waje ba bai da kala ta da mu mai wato mai bene ye wa zan ki ta waje da ma da eh ana mi lo te ga gai ki zagi mi da ne ban hawo da ai aga ki aga yi zagi jo ina yi ga bukatu wato bi ga waje ai ye wo ga da ki ga ba gi yi ga bukata Eh? gala su ko jiga yan bagi bagi ji da mina juye da mina suratul an kaburo an kabuto no ga wata atuna fi kumul munkara annabi lutu fe ga bai ki lai wato ye biye biye ga ye bagi bagi je bagi bagi ne ti ko bana atatu bana ye ga eh, ye kaji moye badaji nan eh e ji ti shakatawa da baga ya je biya biye fe ji bagi bagi fi nadi wani nadi ku fi nadi mul munkara abin da gai fassara ce mu mujahid to kata da tabin zaidu ga atatu banaji ina so kai kwabe munkara abin ga lutu na fi jino a ji sarari so ko mu dai yi so a to sarari so ko a fi jino eh iri dai waga cule bani fozu mai ji zane je jinu tufi amerika na ake mun ji a fi jini fenzin ke yi. demonstration zanga-zanga eh ewa eh, gangan ya damu ji gangan a wasan shindon gan to tace sojaji wa to sojaji a ya damu ndo ya ji ndo ta boro ji ele gan su yiwu ani ele gan wula pe wula wula wula yiwu ma je wa ji lamu ji na ma ki so ko فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين na wa da wuta zami wuce ibana sokon gan wani bayani bai da suratul shuara wa gan wuto gaba bai sokon yau ibana ga ga gun ya tiyajo to wuto to zane jijima ne na gun ya tiyajo suratu shara wai gayi gaga lokaci na gabe ganna in lam tantai ya lutu la takunanna min al mukhrajin kala inni li amalikum min al qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu so ko fa najjayna wa ahlihi ajma'in muto bayan adada gabe ga kawon a ci lugwa gin lugwa ci ga yi kanu tujito ko ga ga yi kan baji baji ci igon a ajafu annabi lutu ga ni mafa inni amali amalikum min alkali min tanni zani da tsananin na waya bunji na je jira ni bije da be to en ne amma daga na waje ci na rabbi to ce mi na jini ami gagwa wa ni to ya ni mi ma ya malu na ke to sofa ne lugwa so ko ga fanan je da wo gangwa wa ala to ya ni ajmai na bayinu zike be lugo illa ajuzan fil ghabiri eh da za ba ko gi mi ga lugwa da ta ci zane ya jin halaka na sun madamar da hari na zane ke ba ta fiye wani ya jin halaka ya gezo to ina yi ga mamaki ya tannona mai ga tosayi eh, na so ce ga gafa an je na wa alam wa na bilutu gawa ta zanu shi zanu ne ga nai zagi guba na gai gan gai da nufi ga zanu mudde zanu ce yi zo na lamitu benin daga mutu sai ya wani mai kwabe ya nuna na egi zagi gubu to eh etan don ga su kuki ya yi da sautu zari ya tiko fa akhrajna man na fiya min almu'mini fama wajadna fiya gaira baitin Minan musulmi. emi ni yi ga yo ya mai bi mutu ebi mutu mai zagi gubu na ga yi za yi na jima ne biyu na da na ga gaske gaskiya na ne bi mu mudu gayi na ugan ugan fo kiyama iza a atubi ma'ana wunanna wuci ne na ji faruwa fo kiyama ne ina annabawa ji ma gaske ne wuli ba mu ci ye abi kiyama na wucin bugi biyu wanda za a ba gi hada da wani je ma diga yana ndo ci zaba zai ni kawai inda ci za guba alero ko lokaci na mufele annaba ya ci noci zai ni noci zagu ba ga ji mani bi noci ma bi mu don mutum bugi ya zai ji mani bi na ka mu bane sawabi na azim jama'a da duk ne zai be wai ga koyi alume mu a ci ga jama'a ni bi musa su mu goga ke bani jama'a dan guru gwamnati ya bayi a ce ga mu gaga aluma wa gada na ta can abuwa dai adada ba ba ida da e e rudin bi ma'ana bututu ya e da abuwa ne na da alijanna bi la hadisi wuce ga ukasha ga mi babimi bayami milan fen da mina baru duto anabi ga to na bayawa za wuri ke ga anabi bayani e e ga anabi e ga sabaka ka biya ukasha ukasha shi wuce na bayaran mu biya so ya bugu ya gama ma ga damu wayo mai karatu ne yayi za su mai wage ta gaskiya mu ga shi wato ba ko ga da zai lami tuwa na mu ga to ga to da sakoko fiu Eh, wọ́n máa gé ládùn wá sẹ́yìn àfẹ́sẹ̀dá akéjì tó fi wé gbójú olú mọ́ náà aláwọ̀gá pẹ́ apá níbi mọ́mọ́dé olómọ́ wọ́n gáyí gbọ́ọ̀gì ọmọdé zàlámi túwà oúnjẹ gọ́fà máàkì ajé àti ti dẹ́sẹ̀ ní ìdàkúrò alhamdulillah miji dalila ke misali ba nan ki ji adiniyan yagi caji lalace eh a ga ya a mafi jiya a cakoni ya egi ja ja da ja misha ja lo da kwakon mishan ni feji mishan bana da de injiniyan eh a koni ji da wuce ga ba yagi gijo so galaman ya ji ta yin fiyo ààyè mẹ́mọ́ ìmá àfihàn ṣùgbọ́n wọn àbí ní wọn gbọ́nà èèlé fèlè kí a pẹ́ apọ́ wọ́n gáyé ní ẹni àgíṣe sàkánù tún ń gáyé ọmọ àmáki agẹ̀fí mọ́sálásí ọ̀hún ẹ̀fẹ́ fẹ́ wúyàn fẹ́ kọ́ ní ẹ̀yẹ̀yàn ní mọ́sálásí wọn láàdì fún màá tó àgẹ́ egbó ìjà ja ló tí ó jù lọ àkí ẹ̀dá yín ti ṣe tí wọ́n jí dáhùn ẹ̀yìn wọ́n jí dáhùn sọ́wọ́n ti ni nílẹ̀ ga wani ba ga yanzu ya ta da olode jama'a shi kenan wala addini wuce ba inji dalila kawai yo gogi yo jiyo gogi sunnu yo annaba ji da gogwa ga da kiyama muna da zai jima ni gaina ya da mutu da mutu sai kuku su kwan كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وكيل دخول النار مع الداخل الله فضل شوفوا وأمطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين abubuwan fa'anje na ya annabi lutu ga wa alamu bai ya je jirgin fi zaki gugu illa ta sai yi bugi ga yi yau ka na tafi daga gabirin wa ke nufin ta ci zane ji kedan zumo zane ji kedan zumo a cibiyar cifi a su ko wani sako abuwa na coci ga nabi lutu fa asiri bi alika bi kita in minan laili eh, wala yalta fitminkum ahadu illa ka innahu musibuha ma asabahu inna mawidahum as-subh alaysa as-subhu biqari eh tiya be be yaloji eh bikiti mina ne ya shi mawatiyo umarna su ko la annabi lutu na don lutu ya be shi wala yaltafit minkum ahad ya magati ya mazan do mine bu gaje zuma mu gaje yace zuma dai mun bana bala ya zuma zuma murataka sai yo kogi ngai da na ke da zumun ga jiye gama allaka allah inda hu musiba ma asabu musiba azaba na da zan shi daga da tutun yi inna mawida hu subu so kaga lokacin da mu da ta ja allaka no ga asuba aja alisa su bi kari asuba so ba e bai ko ma ke hu mutu mutu baba so ko bogo ne na gabire na manna ci da zabe ma na gabire na ga ma'ana yi a zaibi na walmadi na fil azab da na gala man shiga ga gabiru kalmar gabiru da min ya kalmar da zai yi ga adadadu nan kalmar shi da ba mini larabci ude ma'ana guba ma'ana guba ba wuce mai cudo nuji wajen fahimta ko waga ga gabiru ulama na zane kenawu malama na zane dauda mu uke da zuba ba duda nawa wani ma'ana guba ba na cudo da jari ke misali kuru na waga gaga kuru akra kuru ke na soce ga ai gaga at-talaqu marratan ko fa imsaku bi ma'ruf aw tasrihu bi ihsan wala yahillu lakum wa idha talaqtum an-nisaa fa fabal ma sha Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuru kuru ji ga wazo jamu ya kuru kuru ne ne tuni fi gan biyu na nla nini wo nla aila o wani ma na kuba wani ci ci dodo yi a ci gato baki na gabiri na na wula ma na baki wo baki na wo mala ma na azaibi na madi na wo guba ba ci ci dodo yi dalili na su kula tsala arabci na eh, al-abdad wa amtarna alaihi matara su kwa ganyi ci dule fiye shi wuce matuka yi ne du amma na ba su yi ne na fa ile taku ya kuje ile ya ya ile taku za su kudu fiye shi ah? shehu mujahid ji bayanin ganin zala jibril malaka ji ga cin be fa da kala jinaha wa mutagwa pul la da takwe ji wucin warafa wa cilu da fiti waye ji da fiti mufun lo fitin gancin sun makalaba wuci jupe faja ala ala asfala wa fitu lada taku kan ta ci dule taku ya ce. eh da su kuka faja na aliya safila wa amtar na amtarna hijara ta min sijil mini mini zuratu hudun wa amtarna hijara ta min min sijilin mamdud dule taku ya taku na ma fona

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه القاتل الفاعل والمفعول به zendin da ga sun wuce lotu ya bagi bagi na ukun ciwe ba musu yi su alawawu to wuna jina to wuna ji na da ku ba ba ca yi wu na gai bayani na imam ahmad ta ci ke zendin na agu da wuce lotu ya bagi bagi na alawa ala da bani ni ketono ko pati ko katafti bani ni ketono ga aluda agula da ba ga caca yawa shiki nge yin shiki ha caca a futaku to ga yin e la janci ne iri iri azaba na ji be jama'a da bilutu yi na nga aji ne mutum kim na la afan a ci laki ya ya patun la da sama a ci jupe ne boga la da na la da fiti ke pati na ko bando ci a caya wa jiki muge jiki a kya ta sa futa ku a yi imam ahmad ji hukunci imam shafi ga hukunci ya lutu ike zina na yau ebe ko zawuci nga wajani to a futa ku furutu kula jiyawa alama di kula la shitu wale mu da sauki to hukunci lutu da wani ade dabo na hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ga wayi sun ga allutiyatu sugura wato lutu tatengi ko ta ciki ayi ne eh kim ezu eh, ji bagi bagi amma tatengi mun ji so eh <coughs> hadisu da min musnad imam ahmadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gonga allazi yati mura'atahu fi duburiha hiya al-mutiyatu subra wai wai mi wayo ibi wayo amma amadin nawa be ya goro ne ga ibi sababu wa biya mu hukunci zanen ganin ganin da hukunci zane ji bagi bagi da yau bana konda ba ne ji bagi bagi na ibi sababu ga biya ce wazo so la na gaga mu wa ule gboro idu ya wa za se ebi taba na wa je ki we je we ji bagi bagi ti te gina do ati ga ne bi wa lu tu ya tu subra ha hadis na abla ibn umar gobe yana ga hadis da sallam ga al-lutiyatu subra yani ar-rajulu ta imra'atahu fi duburiha to ma yi dan dan suratul baqara نساؤكم حرف لكم كم فاتوا حرفكم عن ناشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين أي أن شوي قاية قاية ويسألونك عن المحيط قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يتهرن فإذا تتهرن فاتوهن من حيث أمركم الله دبر مدى من حيث أمركم الله أه؟ so etanga wadda ya annabi lutu kyan lutu jibe jama'u na wuya ya ashutupa ana su ba ma ci ne na wani a karshen man da zufi allaka yi jama'a goyi kan dundu ina yi zo ba za ni ziga ga ga ayi lamito annabawa a jana da wani فليعذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم aga annabi ya gan kaza a jin ga a mille baye kaza wa yo lami tun annabi ya to adde ni wai jiza gwada na sai sai balayi wale idan azun azun shi be gutu yana da su da gutu ayi jumma ko ya tuye ga da jima wuro ba ni zuma yesu ba ai yi ta mini dai to ramadan na ba to ade ade ade yin mace ne da zamu ci sai ya tita ta na in bana ni bi mu da tuni ci na ga ya da mu can yi mace sai na file ji a ga na fi bu wani ji da mini so ba zun dun dun a ga da kun ku jire la ilaha illallah yi الذين يخالفون عن yi an تصيبهم fitna nwa yi lada ta waye wazo woke lada yi kwa nabi muhammadu da ma bi je lada na waji zuwani shiga daga na waji zuwani na ngala kuma tuwayo da jina jina wala aji a wala sakuli mu wa wame da na. saure nutu wayana eh bidiya layi lo ban don da zumajin gama na wallabi al'umma wallahi gwamnati biya wọ́n yí àdínì yìí wọ́n jẹ́ wọ́n àdínì sáìtì èdè wọ́n tásán so tupade awa ni sùkúlù wa ìwò ọ̀gá bẹ́lẹ̀ lánà ti yé èjì ga èjì náfìlà yìí sọba ètò azùn gàgán sùkú àdébí ẹ̀dá bìrì àdébí jà ya mafari soko ga ko anabi muhammadu ga wuji ma soko ga gawayo ji anabi muhammadu ma ko adalai tona sharati baci ya tunce ọzọ na soko ga wolo ko anabi muhammadu ga wolo na wodu oji jina ojuji bos ojuji bo chuno soko ebo ye da soko bo ojuji bo yin je bo wobe na to nana na bi to yi jan umaji shi kawo ga ga wai ji zuwa sai ce jiwo eh ga mama jira da zuwa sai ce jiwo mama ga lada wai wazo kiwa da ja lada no eh waga ye wa nabi wai wa nabi ku sai na bakari sai na gurbi a ci sauti ya imam maliki ne yo to ga wajen da bi na ci sauti ya imam shafi ci sauti a da ga waya har da bin mawacin yi to abu shi usman sai na wayan da bata koya da min littafi ba gaga juna ma a to su an ga goga so waga da zamu ci eji a kiwo ga to ba so ko alu ba wujja mun gama a zalaji da fi da wani ga so ko ga wani zinu ga mu mutu ando ye ide wu yo mala rasulul bala e ba ni bi mu de wu ma so don so ko lu bi go tugo wa ila madiyana qawm shu'aiba qala ya qawm i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum بينة من ربكم فأوحوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم aila madena khawum shu'aiba igalu ita annabi wa ko ne cibin ga annabi shu'aibu su ku da barka rayuwa ibo annabi shu'aibu in fi da yin ga madena ga su ci ga to ci ga ila madena khawum shu'aiba madena na sunne ju ka su kashi sunna kabila manna ci da daga sunna kabilu ne ibo na da bagina ci daga ga madena ibn ibrahim a ga yi gibba ku yo yana da ibrahim in gama ta yana abin ke ga wuce gaji tabbata a cikin da mukata da lubai na wuce uba da wani gaga zuriya wuce zuriya ya yana bin ibrahim wuce gaye a gaji fido a gaji jilfi lo a to shawai da fiye da wani a gaji yana a sun da kabila da wani mamaci ga sun nuyo ya shi ya shi ya dabo ya yana Wani suna shi yo a sama nuwayi wai la ali madayana a hawu shu'aiba da takbir ali na yi mubafu ne su kutu eh mutum annabi shu'aibu fi wato madayana ciji mai yayya to kala ya kaumi budullah eh na annabi shu'aibu wuya na da na yi su kutu gugu ya na yayi jama'in o ubudullah ita bauta Allah bugi malakum ilahin gairu yadda za mu ci ne ya mu ya ga ne nare da Allah bugi bare kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja man da ga yani daga coce karara eh so yani fa awful kayla wal mizan ko ga yana ya tsuwa shi tsuwa ya kai mu tsoye ba ni da wani ne ga waga gama alama na kobogi da bayi nufin cijo da bayi da ziyar daga kobogi ne ko kuma kpalu ko kuma da ni yadda ko dana ude da wani kpata yadda da ya gala cici ce la dan tsoye ya bo yadda da ke kuma ya wuce yana mizanu mai ba ne la tsoye la cici bo yadda bai ke kiwe yana yana to na ga yi da da nufe kwayo za ka gina mace idan yakin na larba ya zina da sa ya jide na sun haɗu dana ga ya boye yanu da cice ba a pe kilo yayi to ka bo ide ni pe bo a ina sa ne ja la yi scale ji na ifi don fi ja amfani da wuci eh sa ko ya nabi shuaibu don ya jama'a ji. wale gaga sunwa ya, kudo ye ya. ye wuti ga wasa da wani ne a tsowa jike ide tsunya ekpanwe ale tsunya ekpanwe ba ya ji jamfani be ba yake ya di idan zai gabe ga yabana ko kuma ya gabe ga ya ya ya ya kunki ya maki tsunya ekpaji ga ya jamfani be kanga ekpaye ga ya wazo muji ekilu ewa ni ga ekilu ekibana we mana amayelo we wadana kya ye pawo ga wazo ati pulatawo alẹ́nà ko pata har dagwa mu to tsuwane yi dai misali ba ne ma ba za mu bo tsuwane yi dai yato yato petroji na filin station na pata tsuwane to ci ma wagi ja da linci bo kemnu ga bi jama'a ni bi shahabi na wala sa shi ashiyahu e ga kaza wani ja akke akke ma e eh, yebe da yaji da tukun ya sha. gaji na cimma bane wala tu sidu fil ardi ba da islaya e gaji ba da ke cikin musu mana su koyi zuta biya ni da mare mun je da ce zuta annabi su ku tutu hani ko ki ya ta to hani to e gaji ba da mai na annabi ji umur ne guye ba ma e ga pata ce ta umur nu ji ma e ga ga ga na mutu ga ya ji ma ka ta gaji ba na zalikum a ce ne ya je ci ga su ga ya ga mu ne ga fi zai imani ta gamba da wani na annabi shu'aibu feji jama'a da kyugon لا تقولوا بكل سوعة توعدون وتصدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تكودوا بكل سرعة أنا مش عارف فكي قبل تماوزي wato e ga fedun je kwandon do lalaje da na tuwa yi dune fe li zawangi da mari eh e ga fedu da ya mai ji fassaro ga yana zunubi ne ga fi da ne ji e zun zana ma iza zunna ci iza e zunye alhisi aga yi aga katu tariq alhisi wani iza su yi ido ida robbery guba ya e mafari ga yi taka wudu bi kulli siratin tuyi duna a ga su kaga tuyi duna wa fi daga awa yuridu iada ba mafulu biyu da ga mafiya a gungun da ci labana na ne jini fiye sharri eh iada ne te sharri wani ya te alkhairu ba gala wancan mafulu biyu fiye kun ga gutu yi dunan nasa wa mafulu biyu fiye wata su duna an sabilillah ya magafi da na jafe ka zawangi zan ke kusa ko da na ma man amana bi zan imani jibe ko yana ya ga ya guka yi Iga jaci ma to na wato ya zanzu yo a na yi katu tari ma'nawi so robri guba biyo bi nasir qur'an e zun yi ko ya gbangba roba shi da wani ya sarari da biyo gaya ga wani wani ko e zun sai ko amma dai roba shi da bada adinyo ya zaga to ya zuma mafi din na na bayani ibn kathir wato ga bu da da sir ibn kathiro tu ga gayya na hawo shuaib alayhi salam an katu tariq al hissi wal ma'nawi so robri guba ido ide ezazu ya gbangba imade ezazu ya ma'ana. ezazu ya ma'ana wa ga kaza an gije ko so ko da waje amuro baya dini ndo mai masibu wata buguna yi waza ya ce jibe ya e e e? ganci ga yankwai su ko muluje na ina ina taso ana ji munu a taso ana ya waga ga yankwai su ko kan su ta ya waga ya gubi ba da na ji wa mati duna na eh a ga abun da man ziga to ci ga wata buguna yi waja wani wa cuna mu ga duna an sabilillah man amana yi hawa na da biyo na kiwon da tun sabilillah mutum ga wata buguna iwaja ha na da milita buguna kiwon da tun sabilillah a san ne uba nan sin ne uba da wani gaggan so kwatan kiri jiyar sabilu abu wake ji tanis mini lokaci ne abu na gaga ta su duna an sabilillah man amana biha wata buguna ha umar gaggan wata suduna an sabilillah mana mana biyi wata buguna wa wani laji tafkir wani laji tani kuma ga cune ba kama kama ibn da su kwazo da biyu ya ce. ke misali na aya na ci da zuma zume be da min sura na ne da bakuna suratul araf ba na so ce ga ga sa asrufu ana ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqqi wa yaraw kull ayatin la yu'minu biha ويروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ولا بانون تشو سبيل كو بابا يلا ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه كغا لا يتخذوها ويروا سبيل الغي يتخذوه كغا يتخذوها ولا ما تذكير دي بابو بابو بابا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه wala ta tabi wasu mula fata faru ga fata bi wuha so man shiga dedi wuyo wagaji tafkiriyar ta wagaji tamizu liguyo so ko ga yaga idina siratal mustaqim ko eh wani bai da suratu yusuf wani ga wa anna hadha a ah. kula hadhihi sabili adawu ila ya ala basiratin ana wa man ittabani eh kula yi. wani hazi nga gaza kun hazi yi sabili umma ga ba so daga wa anna haza wafkuru yi kuntum kalila e pa ga bata nan ga mana so ku mana ka gima e pa lokaci ne kalila da degi fa ka tsara ku so ko ti be do kuna a ga ku do yi rikici na mun da ci ga ku do ba dukiyo mun da ci ga e ku do e bayan kagwai da ka kwace mun ji ga ai ku bayan adadi Ya do kun adadi ba su ku be lai boku ah ye do kun ba dukiya ba su ku be dukiya dan gurku yayi za ko kun ye ile o ye da kagwai ke tikin ba su ku ga kagwai lai ya za kagwaci yi mu yo ne su ko jiya wuce patupa bigin tara ni bi shuaibu ye ba da mana kan ya da lami to anabi mu ya no wanzuru ya ce lafa kai baka na aki bari mufsidi kim na zoba digi bin fiya da na jifeji ba na kai cikin bonan kyugawa وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين wa in kanu ta'ifatun minkum to na jama'an ci mine yabo amanu billazi ursiltu bi aymani ji bena atumi shi anabi shagu fiyena a jamu mini shi wa ta'ifatun lam yu'minu jama'an ci make da wani ga ji mana wale keminin fitagan ne ayi ti anabi salihu wani ga ake fi guba a fa idza hum fariqan yaqtasimu kem na ake fi guba yi ti jama'a anabi salihu na ci ga tonno to ake fi guba zamu ci ya gba annabi shu'aibu zamu ci ga sam aya gba wa annabi shu'aibu ce ga gani bai zane shi a ba mu daga fasulu ya kuri kuriji hatta ya kuma Allah bai na arbe lokaci su ko abin hukunci tsakani bo bai zane shi ya ga aje ya da bin yana wa wa khairul hakim ne bana su ko ga su na hukunci diga zo ne ji hukunci ji na wani to go قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن ملتنا في ملتنا في ملتنا kana al malaw alladhina istakbaru babu annabi shayabu ci yayin gabe dan da ne fi ji wani ga gabe mulki ji ciji eh da jumuji a agan mulki yo a agan mai zane ji a agan ne tita ta ga ya wa ya Allah titi ya ya su kwayo eh ato dan da wuce ga gabe annabi shayabu agan da nukhrijannaka igo ya tujabu ya shayabu ya wa igoyen su shaibu wallazi na amunu ma aka ta zane su jimani ne igoyen yanzu bata min karyeci na ke ji yi mushe yanzu ya gabe le yi yanzu out da ta hudun na fi millatina sai dai ga gashe bandashin addini yin nan eh baba gamman shiga ziga yi a da yahudu mai wugwa gan juje bujiyan udanye wunde mu cibe mi gwa ce gaga ye baju mu ce ngwa da wani gaga annabi shaibu wene ngala ce gabi gaga to ya igo ye du ja bo ga betu yo ato to ma o so ga ki a je baju je baju mu ce mu ce ngwa da wani gaga annabi shaibu fe wele ta can bu de le mu gaga wa we bi ayo ga imana na na na aga to imana kila a ci jamfani be ye baju ci ga wani tawudun nan a ga man ji bayani bayani ci guba do ma yau man ji da bai luga ga zane ji da biya na yi biyu na da ji jima da biyu na dan guru kwa yi eh, ga fi wuliyo wa za na bishuwa bu ci bai yawo a ci bai tugan yi wa ci bai a na bishuwa so daga na a dandaji mai gaggana bi anabi shuaibu to zanne ji pata ne ji fe wele ci bela mi to anabi shuaibu ne ga gaga be yona ngala ci ga se ga bi a je banji ka ta mu dige ga banji mu ci dige ta anabi shuaibu buta a zanne ji fe wele bi ni ba bi ujo a ci be ji imani don ga yi zanne ji buta wutun da don wanda ci ga mu yawa amma bayani da bo kalme ta wudun na kau ga kai ga le ga gan da mana eze ezeji ne mu ci be a ce ga gan wai a ce ga ga e baju da ya wuce mu ji ga mana na da kawai na dauna mu ke da mana ye sara manuci aula tasirunna ila millatina sai dai dai be tsu adini ne la be pe bolana dai dai be tsu ele yayin so a ga ba larabci kalma a da wuji ga ma'anayin ruju kawo da wuji sai rura wata yi wuli awa ko su ya wuce bolo ya yi ji a ga ya tima da wuce gabon wani lazim allahu alam a ga to kila to ci ce ga yi ga ga da da wuce ya ga da nabi shuaibu ga aulata hudun na fi millati alalime na ke millatu na dine millatu a fe ci zai ji waye da na adini alawo dona aga adini alawo ma na abudu ilali kan dubu na yin lalai zurfa ele eh, gaga kuti na jaye muda na so kuka tun ga a yawun kuti yo ebo na so kwa lo pa un tinga ala da wata yin kuti ya ba un daga nan so kwa gbe abi yi na kuti da na so ba na a da wata kuti so ya bugu galaci ga hulata wudun na fi millati no buna addini ga tson lawon ile ga foro su ko tatimu su ko tun ayi jo ki a nabi shaibu adi ya a awalan kunna kari yi idi bi tun addini e kai gana go ye je dile wo gaba ne babu di tugo قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد افترينا على الله الكذبة أنا بسببك ya je game na zuci wani na je su game na taso kona ya game na zuci taso wani in udina da kiri ga je ba ga ide to ide tuno ide ba ni asa yawo ya je ba be tun ne yawo na ba da yadda ja da lawo min ya bai tuna su kwai ga gwani na muje gwadar ga yaje ga mun suci ene ji mu gwadar ga ene ji ga ba ta ti so ko da na so ko ga yi sa ga yo bono wai ga so ko ta ga yo ya ji ya lu ga so ko ba be tuye dia ma ya ku nuna in fiya yi ya an da wunda fiya ne ya ji ba be tuye ba ne ta ti biye mu yin yawo na illa insha Allah rabbuna su ga ba to ce ga ba lawo ne to ci na wato gole ladabi ya gabi su dole wa ya can goke oge gan tace annabawa jo mai kira da kirari ne la annabi shaibu A aga ayo aga khatibul anbiya abu na gun magaga sarai annabawa ji bata magaga ma larabci na ga bin ya ce ga biso annabi shaibu na ga gun kai tace tace ga biso annabawa ne ke bata khatibul anbiya ka diftare na wa ma yakunu lana an nawuda fi ila insha Allah rabbuna gbúyàyà eh? ne yagaga yaga tun adini ga ga yaji fe woyo na sun ga ba to ciye yi ne ya lawo tawabi ga da wani ezu ga taba labar ku yi magana a wa taba ji faruwa mu so ko ga e ji sile ce ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gbe mu ya gbe zawangi ya gbe wuji ya soko tsakani ya gwa gidi guba ya to ci budo gama la ni ga ba don ga ya mukallibar qulub fasbit qalbi ala dini ya wani je banza zalo ba na ka buna na su kwai ba mi tabbata ta ta dini wa annabi tala tagwalla je male gaga muye dole dole ni mace ne biya wa dole dole adini nan wajen eti fari bwa ga adini daga ne wajen ba za mu ba ja ga mu ta ci bwa a eh la ya bani makar Allah illa al-qawmul khasirun eh innahu la yasu makar Allah innahu la yasu bi rawi Allah illa al-qawmul kafirun adda zana laminciya limacin ya soko na sai zana gai za a tsara na wagale za ya ce ga gai duwa a jan to yi maji to hmm. kya jan duwa a jan to yi maji ẹni tó wà fẹ́ ẹgbẹ̀ kánú ọ̀rẹ́ sọ̀kọ́ alúgbà mímọ̀ tí méjèèdè gbé wọn àmá kí àjọ mùsùlùmí tí kìí gbọ̀n wọn kí àjọ ó kí ẹni sọ̀kọ́ jùlọ wọn àti ìwọ̀n àjúwò náà ẹ́ gálà òtí kẹ́yìn láyé ṣá aláwọ̀ rẹ́bù náà ìlágbàṣẹ gbọ̀wọ́ gẹ̀gẹ́ ìyá àwọn kúti ara àwọn kábà sọ̀kọ́ gẹ́ àwọn kúti àdá ilé wa ìyá sọ̀kọ́ bá ń Eh? wa a rabu na kula shi ilma kike so koma wa mai don da keje liya mini kike so de na ma ba nu ke tuba ta na de gite te gite da na so so ko so kwa ko ga da za je professor ba no ta ko je professor na zambe cha le ga la wo ku nu ka ba amma ba mi so ko liya mini kike ilma eh to yana wa lagun lissafi ana wa inda win mafatu wal ghaibi la ya illa hu wa ya'lamu ma fil barri wa ma eh wa ma tasqutu min waraqatin illa nan wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabin mubin jikana na fi jo bata da sokoko lissafi jumlatan wa tafsilan jikana guki fi gagwaji masalaci ba ba ni didin ya ga ga abu da guki a sokoko bayani jumlatan wa tafsilan wala pipe so kuma ya eh, lasa tatu be dundu ya ci ba yo na so kuka da difi da kirwo na eh so bogo wasi a kullu shay ilman Allah ya tawakkalna annabi shuaibu ga so ko ta ikin su rabbana rabbana fta bainana wa baina qawmina bil haqqi so ko jukunci ayi, tsakani mu be jama'i ya ti gaskiyo gaskiya yin lutula gama na mata ci wani lutula ala za gaskiya ake ala gama na su ci ake ta ci bo wani wa ta shaɗu fati ne wagai zana ajo gaye wagai lari kebe yi wangi na gayo wa takani ya guba wani fate daga fati ibrahim ba da fita ai ke kakai zanduwa na ke kakai ke na bai zuwa su kuda ba eh wa ta khairul fatihi eh ibnu kathir ju fasara ko wa anta khairul hakimi fa idhaka al adilu alladhi la yajuru abada da du'a ju hukunci jina bi zo su kuda ba adalin ci ji ciwoyo na mai taba ji zalunci ne ezo ta ju ji hukunci kan da ta ga a kiyo za adalin ciwo amma fa na ciwo da ji zalunci te kuskuru ba watakila ne da mutu je zalunci da to sun wele ga adalin ciwo to sun wele da ci to yin su ko jan adalci yin yi zahiran wa batinan gbangba ta sosaci Yau mai da kuskure ya zalunci kyogo lokaci da bako alhamdulillah ita wacce kwanna ta nabi shu'aibu lokaci ya sa da ya duniya a bane kanan su kwa albarkudu su kwaɗe gini goku ya yi baladin suna zagun zai gini ne su da tacen abin gini da jannatin firdausi su ci gari tun su wato su faji da insha Allah ya lato bayani bin ya tiyar ashabul aikon alaka na da tsakani sabon aiko da sabon madina a tuma nan madina ciji nan da sabon rasi wani al'umma jayo na zamu ci a gifiru yi nan yi ayo kaka yi ke bayani yi nan ga ba toci ya ne ya de ofu ga ga ba Allah na ah, kuma mai lagin tare ba liman wuyan alibaya ya daji a ishe ke la giba na a cikin wani ila a duk jiyar karatu ne ya bibe na miliyan a ila a duk ji su faji rura da cijo a wadda don wuyi ala amma wanzu rino ci bai da bana ji a cile wa ce kabo cewa ga galama da su fa ga wani di fata ga yadda wa an da wani to ta yi duka da yi sai ka tunai bai bai yi mini ya littafi ko ne ya ji karatu na fikiyo na wazili su yawo ba allahu na igagada littafi na daga shaba wuji da shirya to kuma ya ji zagogo da cika ma gogon e bayan fahimtar kama ce gai da layayya gbogun ibato larabcio mini gbogun ya larabcio galau zirge tuwo iji karatu tuwo eti yanayi ga ekiya ebi tabana alhukumatu sharjiya ifunin belarabciya ya ji za gbogun za yi pepe na fahimta larabci kwana daga na ga da hukunatuna balarabi mai lega yanayi ga da hukunatunan ga ya yi kyona idiye ya hukunci ba ya yi ga kuwa kiya da taba ga yi ya kwari feji tunan a ah, to ike ke ega ya sigitu dokuwa to a daga ya ke bi taba to a sa wuya can allahu fabi Eh, ina ga ya ci na a ga turanci eyu ga enema enema kuma bayanin larabci a tuga hukunatu bayanin na beji magwaiti bele yau na agunji ekin kpadunya to ne de ekin yau hukunatu na amana na tsohon ekin kpadunya nu yo ne dagwa ebi taba wani eti ulu feci biyu wani ta so yi wa afuwa da kuskure wuce na iji ne hukunci na alayi na acigoyo ke na ji bayanin ciwo na ga beke nu wuce ga daza catun e ejigiwa cikwa na azun ya alo ya amma kawai a to ejigiwa cikwa azun dogo a mujin kiwo ya Allahu fabi karatu yayin nan na ayuga al-gasulil mahabali no ga a amma bori ji babu yadda an gafi amma ga bori ji ba na ga ne yayin zage ke ba ngai ga mahabili al-gasulil mahabili elu labe ya ta ta jan fani be nuwa wuci ebe rufe taimako ya gi zagi-zagi a ẹ̀bánilẹ̀ ayán níyàn gbóòrìjì gbogbo kí hukunci wọn agabeji amfani benu wuce àti dangwa fi wóòrìjì gbogbo bí a zù yí kí hukunci wọn tọ́ kí ẹmdẹ́dẹ́ yájì gúnlẹ̀ a ga man ya ke guba tuwanna wato man ji da bai gaga n bai foke bori ji bai zagi lo ba ko man ji da ga e man ji ga e na a ganu a ganu wannan abu da ba fi bori ji bubo azuyin haloya man ji da bai gaga a da fodda ba da fogo ulo azuyin ya amma eh, ganin mawaci ko a shekabdullah sakaki rubaka na da binciken raji ne to bayanin lola bai majmuwar fikir islami na ga ga fokke buwa ya fodda daga bori jiba ya zagi wani ba ya bugo ka gano da wafi bai bugu da zani ya in yi azuyin yawa na gayi bayani na mawaci ko jina daga dan gurkwa na jifi gona ujina idi la kuri ji gide gide gina ga fana a ah. lokacin ya lasa da yi yanayi ya waga iji da jamfani bai damar nan ilawar libiyu bai ga mai algasirin eh. kulawi tom algasirin kulawi ga yi nuna jamfani bai yi lo lungs na kí ẹ̀yìn lungs rẹ̀ wílé pé ẹ̀fùkà so ní wọ́n ná mẹ́jì báyẹ́ ní gàgán ẹ̀yẹ̀dá ẹ̀zà gúbà bí ní wọ́n ní ọgbọ́nà inda cina ce ga alkuletus suna na artificial lungs ko? ngú yìí won? ọ̀ mú don lọ́nà sọ́rọ̀ ìjà kúrẹ́ kidney wanda mini ga yoga da nan yadda ta wuzin ya lokaci da kyarwa abin dirgwa a cude nazarin da cude wani obin ya mi wuce sai ji fata da ba ne gaci bikin allahu fabi so mun daga dangur ko tiyan alkuliyar kidney kiyaye kidney bai mini fiye ka bindiringi so ga ya gashi